ko sharaji ko rashin adalci da ambatan haraji ito sai ya karo yaji ku biya shi ko ko ku ga wulakanci to ku tsaya kai ya maka da shalom ce maka ne ranka eh, sha maka allau yoyo din kace zuwa safiya mata kwana kara kwana uku a ƙara sai kuma an biya kuɗin gado gado eh eh an bar kuɗin haraji an zana karɓar haraji gado gadon ƙasa gadon ƙasa bayan wannan muka nan garin ku ne eh? nan garin ku ne ah. wancan ma da nake biya fa dan faje mamu mutum mai daki ya isa nake biya in ba haka ba wallahi ba zan biya ba ah. eh eh to yanzu dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi bayan irin abubuwan da aka baya kuka zo kuka tarke mu eh. muna ji ma mun mutuwar bawan Allah na eh. matar bawan Allah eh. yanzu ku zo ku ƙara tarke mu a hanya zai raka mu za mu tafi gida wallahi zai raka wallahi sai an biya ku koma na gado na gado na gado na gado kai kai ka

buga buga buga kai ba a hankali kai ka ta a hankali kai kai a hankali za ka daddaga bakwai takwas tara har ke rede wallahi a ce ban gamu ko da ka kara Allah tsirin wallahi ka ji baki da jika da ka goma kai wallahi arba'in kenan na uwarka ina kudin ina kudi ruwan sama ne ke ruwan sama ne ke haka kike kine mana haka magana yake ina kudi eh babu kenan ba wani fari da zaki mana ki ɗebi ruwa wannan ruwan da kike gani na kuɗi ne ruwan sama ne eh haka kike mana da hannu kine mana sigina menene ba kuɗi haka batulin anan kefa Tarkon yama. Ya ruwan zaki iba? To yaka. To kuɗi. Babu? To yaka. Mai Wannan abin ku ai ba mutunci. Kowa ba kuɗi, ba kuɗi. In ta lalace za ku bi galaye. To haka ake rayuwa. Yawon ya gajiya. Lafiya lau. Layi ake yi. Me kika ce? Layi ake yi. Ke baratu kowa miki laifi. Ke baki san cewa yanzu a garin nan kowa zai ɗebi ruwa ba. ko na tuwo ne ko na tallan ko a tallan miya zaki zuba sai an biya kuɗi ake biya kwarai kuwa Allah baka nasa baki da labari Allah baka yawan rai eh. Allah ya ja kwanan ka ya ja kwana na eh. wannan din ai da kake gani shine bangare na ce Ahaba. Kwarai ko. Ai ranka dai ai. Ai da ka nemi ba ka nemi shamaki ka rasa. Eh to in ka leƙa nan. suna ciki shi da barata suna watsa soyayya yanzu zaki ba yanzu zaki ba in sha maka Allah <laughs> to ko ita haife shi za ta jijjiga wallahi ko ita haife ka eh. wallahi sai ta biya wallahi ta kin da dade ba za ta jijjiga ba wallahi ba ta jijjiga ba ba ta jijjiga ba wallahi ba ta jijjiga ba wallahi ba ta buga ba in ta buga zan kai dade wannan yarinya duk yadda muke da ita ba za ta jijjiga ba wallahi ba ta jijjiga ba zan jijjiga ba wallahi ba za ta jijjiga ba dauki take biya ga wanda zai biya ni eh ga wanda zai biya ni to kai kina ji na za ka biya tito idan ana sallah ba a magana ko idan kai za ka biya hijiga maka kin gane yawwa idan ana sallah ba a magana ko ihim ka ce sallah ta lalace ki je gida ki karbo kuɗin ki ka ba komai kakki damu je gida eh kakki damu eh eh kai kai kai